Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 20 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 19 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa kasar Ukraine ta ce an cimma wata yarjejeniya ta wucin gadi da kasar Rasha ta amincewa a kwashe farar hula daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Hukumomi a birnin hada-hadar kasuwanci na kasar China Shanghai sun yi sassauci ma ƙarin mutane miliyan hudu daga tsatsorar dokar nan ta kullun COVID-19. sannan yau wani alkalin burtaniya ya amince da bukatar ta sakiyar mai kwarmato julian assange zuwa amurka a hukumance don ya fuskanci tuhume-tuhumen leƙen asiri tokanin labaran duniyar kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa hukumomin jamhuriyar niger sun cafke ministan watsa labaran kasar muhammadu zada saboda zarginsa da rubda ciki akan dubban miliyoyin sefa. duk wanda ya lahi ya kamata ya je gaban kotu ko mu matsayin shi a cikin ƙasa don sabida demokarasi ta gadi da 'yan ƙasa su zama ɗai sannan kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasiru adamu elhikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurari da fatan wani lafiya masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Yau dinnan Laraba kasar Ukraine ta ce an cimma wata yarjejeniya ta wucin gadi da kasar Rasha ta amincewa a kwashe farar hula daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da Rasha ta sake bukatar sojojin Ukraine da ke birnin su miƙa wuya. Mataimakiyar Firaministan Ukraine Arina Velenschuk ta ce yarjejeniyar ta samar da wani ɗan lawali na jinƙai za ta sa mata yara da tsofaffi su iya ficewa. Ganin irin su kurkucewar da yanayin jinƙai ya yi a birnin na Mariupol, wannan shine abin da za mu mayar da hankali a kai, a cewar Vereshchuk a wani bayanin da ta saka a Facebook. Rasha da ta bayar da wa'adin yau Laraba a matsayin ranar da mayakan Ukraine za su miƙa wuya a birnin na Mariupol, wanda shine na baya-bayan dan a wa'adoji da Ukraine ta yi watsi da su. kafin nan wani wa'adi ya cika ranar talata inda kasar rasha ta ce babu wasu sojojin ukraine da suka amince da tayin na miƙa waya don a kyale su ba tare da wani lahani ba hukumomi a birnin hada-hadar kasuwanci na kasar china shanghai sun yi sassauci ma ƙarin mutane miliyan hudu daga tsatsaurar dokan nan ta kullen covid-19 a matsayin wani bangare na ƙoƙarin da birnin ke yi na sake farfado da harkokin tattalin arzikinsa jami'ai sun ba da rahoton karin mace-mace bakwai sanadiyar covid-19 a yau dinnan laraba wanda ya sa adadin mutanen da suka mutu tun bayan barkewar cutar na baya-bayan nan ya kai saba'in ko da yake jami'an lafiya na ƙasa da ƙasa na shakkar wannan adadin shi ma birni na biyu a girma a china ya ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar ta covid-19 sama da dubu goma sha takwas a yau dinnan laraba an baiwa mazauna shangai miliyan 26 umarnin zama a gida tun a farkon watan afrilu saboda saurin yaɗo da covid-19 ɗin ke yi yau laraba wani alkalin burtaniya ya amince da bukatar ta sakiyar julian assange zuwa amurka a hukumance don ya fuskanci tuhume-tuhumen leƙen asiri yanzu maganar za ta je gaban ministan cikin gidan burtaniya wanda zai yanke shawara ko da yake har yanzu assange wanda ya kafa ƙungiyar kwarmato ta wikileaks yana da damar ɗaukaka ƙara. An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ko rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. hukumomi a Nijar sun cafke ministan watsa labaran kasar Muhammadu Zada saboda zarginsa da rubda ciki akan dubban miliyoyin sefa a zamanin da yake rike da muhimmin babban <clears throat> mukamin babban daraktan kamfanin dillancin ma'adanai uh, sopamin tuni mataki ya fara haifar da uh, muhawara tsakanin jama'a sulaimu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai Muhammadu Zada wanda ya shafe daransa na farko a gidan yarin kwallo da ke a tazarar kilomita 30 da birnin Yamai ya shafe awoyi yana amsa tambayoyin alkali mai bincike a jiya talata dangane da wasu kudade miliyan dubu uku na sefa da ake zargin ya batar a lokacin da yake rike da mukamin babban daraktan kamfanin dillancin ma'adanan karkashin kasa wato sofamin mallakar gwamnati. matakin da shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci transparency international reshen niger malaman manwada ke ɗauka a matsayin babban ci gaba a wannan fanni duk wanda ya lahi ya kamata ya je gaban kotu ko mu matsayin shi a cikin ƙasa don sabida demokarasi ta gadi da 'yan ƙasa su zama ɗai 'yan ƙasa ɗaya suke babu wanda ya wani kinan shugaban ƙasa in yau ya mai da niyya ga kokowar cin hanci da rashawa har yasa minista ɗan shi da ke aiki yanzu ya tahi gaban koti muna tsammanin kowa ma yanzu yana kama shi shi shi ma mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin fararen kula na fsan abdu idi ya yaba da abin da ya kira babban hoɓɓasa a farautar mahandama dukiyar ƙasa tsarin mulkin ne ya ce ba a taɓa kuɗin ƙasa libyan public son sacre yana da kyau mu jinjina ma shugaban ƙasar mu kara mai karfin gwiwa mu jinjina ma shari'a mu kara musu karfin gwiwa don abin da ake cewa next level za a je tunda aka mai haka. To sai dai dukkan waɗannan malamai sun yi amanna a kan buƙatar ɗaukar matakan kaucewa tarnaƙin da aka saba fuskanta a can baya a yayin bayyanar makamantan wannan badakala. Bai kamata a ce ba siyasa ta shiga a ciki. A'a, ɗan ƙasa ɗan ƙasa ne. Ko matsayin shi in yana cikin bai iko in cikin adawa yake in kuma dan baronmu ne in dai ma ƙasa lahi ya kamata a kai shi gaban koti a yi mishi shari'a in yana da lahi zai sani in ba da lahi kuma zai sani. kamar yadda shi yanzu yake gaban shari'a zada zai ba da bayani su ma jami'ai na gwamnati wanda suke da hannu a haraka ta mdn su wasu wasu suna da kariya to yana da kyau ita ma nan shari'a ta nema daga musu kariya gwamnati ya tura abun majalisa kuma ita majalisa ta ma kanta adalci ta ma 'yan ƙasa adalci su je gaban shari'a. A bara ne rikici ya barke a tsakanin babban daraktan kamfanin Supamin Muhammadu Zada da shugaban bankin talakawa tanadi SA bayan da ya ce ya yi ajiyar miliyan dubu uku na sefa da sunan kamfanin na dillancin ma'adanai yayin da shugaban bankin ya ce sam bai ga takardun ajiyar waɗannan kuɗaɗe ba. mafarin kaddamar da binciken da a watannin baya ya janyo kulle shugaban tanadi a kurkuku to sai gashi kuma matakin zurfafa bincike ya ritsa da muhammadu zada mai rike da mukamin ministan watsa labarai a gwamnatin kawancen da yake wakiltar jam'iyyar npr jamhuriya to kome madigar jam'iyyu masu mulki ke cewa Alhaji Asmana Muhammadu shine kakakin PNDS tarayya. Duk wani mutum da ya handami dukiyar kasa za su shiga kahawan wando ɗaya da shugaban kasa Muhammadu. Saboda haka babu zancen wane ko wane zancen kasa ne aiki dan abun ya shahi dan tarayya tabbat dan tarayya zai ta kaso in ya shahi wanda ba dan tarayya ba kowane ne zai ta kaso shugaban kasa wa'anda suka yi adawa da shi ayyau su ne suka zo suka sadaka suka tabbatar da mutunan gaskiya ne Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da cigaban labaran duniya. To Hanifa wata rigima tsakanin gwamnan jihar Florida Ron DeSantis da katafaren kamfanin nan na nishadantarwa Disney kan wata dokar da ake wa lakabi da karka ambaci luwaɗi ta dada faskara daga jiya talata. Gwamna DeSantis ya fitar da wata takardar shela wadda ta amince 'yan majalisar dokokin jihar su iya yin wani kudurin doka na soke alfarma ta musamman wadda ta baiwa kamfanin damar tafi da harkokinsa da kansa a matsayin Walt Disney World a yayin wani zaman majalisa na musamman na yin nazari kan wani sabon shiri na inganta gundumomi a florida jam'iyyar republican ta su gwamnan ne ke da tasiri kan kudirin jihar ta kirkiro tanajin da ake kira reedy creek improvement district a shekara ta 1967 wanda ya baiwa disney damar bunƙasa da kuma gudanar da harkokinsa a faɗin hekta 11,000 a yankin tsakiyar florida wanda ke kunshe da disney world da kuma wani gandun shakatawa da ke ganga da shi gundumar ta musamman kan karbi haraji daga kamfanin na disney don samar da kudaden tafi da hidimomi da ake bukata irin su hukumar kashe gobara kwashe bola da dai sauransu. Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Jama'a a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya na ci gaba da yin tsokaci bayan da gwamnatin jihar ta ba da umarnin rufe wata makarantar sakandare da ake zargin an ci zarafin wata ɗaliba. wannan mataki da gwamnatin jihar Legas ta ɗauka na rufe makarantar sakandare mai suna Chrisland ya biyo bayan zargin da wata mahaifiya ta yi ne cewar wasu ɗalibai sun yi wa 'yar fyaɗe a lokacin ziyarar da aka kai ɗaliban makarantar birnin Dubai na haɗaɗɗiyar daular Larabawa ga rahoton Babangida gida Jibrin daga Legas. Please, I am begging Nigerians to help me. Help me because Chrisland was trying to hide this issue. Chrisland was trying and my daughter was going psychologically, you know, insane. Please, I need help as a mother. I am begging fellow Nigerians to help me. Please, that is my cry. Please. Wannan mataki da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na rufe makarantar sakandaren Chrisland ya biyo bayan zargin da wata uwa ta yi ne cewar wasu ɗalibai sun yi wa 'yar fyaɗe a lokacin ziyarar da da aka kai ɗaliban makarantar birnin dubai na haɗaɗɗen daular larabawa sanarwar da gwamnatin jihar lagos ta fitar ta ce yanzu haka gwamnati tare da haɗin kan wasu ma'aikatu ciki har da na ilimi da matasa da yaƙi da cin zarafin mata da yara da ma rundunar 'yan sandan jihar sun fara gudanar da bincike a kan lamarin haka kuma gwamnati ta bayyana cewa za ta yi iyayenta na ba da taimakon binciken lafiya da kwakwalwar yarinya domin ganin wani lamari bai shafe ta ba yanzu dai gwamnatin jihar lagos ta ba da umarnin rufe wannan makaranta ba tare da bata wani lokaci ba har sai an kammala bincike ita ma a bangaren ta rundunar 'yan sandan jihar lagos ta nan kakakinta a wata sanarwa da ya fitar Sufurtandar 'yan sanda benjamin Hundaye ya ce rundunar 'yan sandar na gudanar da bincike tare da nazarin faifan bidiyon da aka yada na wannan yarinya a lokacin da lamarin ya faru wasu mazauna birnin lagos sun bayyana takaicin su game da abin da ya faru tare da kira ga iyaye su saka ido a kan 'ya'yansu domin magance wannan matsala matsala ta cin zarafin ƙananan yara. Wato wannan al'amari abin da ya faru yana da ɗaga hankali ba na wasa ba. a Baya misaltuwa yanda hankalin iyaye musamman mu mazauna nan Legas yanda hankali ya tashi da ganin wannan labari. A kusan yanzu babu ma inda za a yi tunanin cewa ka ɗauki yarka ka kai ta makaranta ka a kwance kenan tunda kafin ka kai yarka makaranta kusan sai ka lura ka yi la'akari da yanayin makarantar nan shin makarantar na yaya ke za su iya tsari da mutuncin yarka ko ɗanka. Wata uwa da yarta ke halar daraktar wannan makaranta ne da ta yi amfani da kafar sadarwar intanet wajen bayyana matsalar da yarta 'yan shekaru goma ta fuskanta a hannun ɗalibai 'yan uwanta lokacin ziyarar da aka kai su a kasar a birnin dubai lamarin da kuma ya jawo cece ta kofin sadarwar zamani bayan haka kuma makarantar ta ɗauki mataki na dakatar da wannan yarinya tare da wani ɗalibi namiji da ake zargin suna da hannu a lamarin laifuka masu nasaba da cin zarafin kananan yara ko fyaɗe dai na ɗauki ne da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari a birnin Legas ko da yake kokarin jin ta bakin hukumar makarantar Chrisland ya ci tura amma dai a wakaran farko makarantar ta Chrisland ta fitar da wata sanarwa ta hannun wani jami'in ta mai suna Mr. Akin Fadeyi inda sanarwar ke musanta zargin da ɗalibar ta yi cewa wasu ɗalibai maza sun yi mata fyaɗe haka kuma makarantar ta musanta zargin da aka yi cewa ta gudanar da gwajin shigan ciki akan ita wannan yarinya ba tare da sanin iyayenta ba makarantar dai ta bayyana cewa gwajin da ta gudanar akan wannan yarinya da sauran dalibai na da nasaba ne da gwajin virus ko covid-19 domin wannan bulaguro da kuma dawowa najeriya wannan dai ba shine karan farko da ake samun rahotanni na cin zarafin kananan yara ba a birnin lagos da kuma sauran jihohin najeriya lamarin da kuma ake kira ga hukumomi da su tashi tsaye wajen ganin an kawo karshen lamarin babangiji firin murai amurka daga lagos Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirin mu na gaba. Nasiru gare ka. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin taɓarɓarewar tsaro ne, musamman ma biyo bayan hari kan jirgin ƙasa da ya taso daga Abuja yana kan hanyar shiga Kaduna. harin dai kamar yadda ba za a rasa ji ba daga barayin daji ya yi sanadiyar rasa rayuka jiyar raunuka da ma sace wasu fasinjoji zuwa can kungurmin daji alhaji shu'aibu adamu alhassan dan asalin jihar katsina wanda ke cikin jirgin zai shigo shirin inda shi kuma talban bauchi tahir ibrahim tahir zai yi fashin baki kan hanyoyin samun maslaha arewa zumunta ta mudu sai nishadi sai sharhodiya. sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya. Farko ga Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, wanda ya taso daga Abuja bayan wani taro yana ƙoƙarin shiga Kaduna lokacin da aka samu akasin. Saboda ne duk wanda suke site na ma an kashe su wanda muke tare wanda an harbe shi a kafa abin wato duk wanda zai baka labari ba wanda yake cikin gini Don eh. rike mutu ramson for one hour almost 15 minutes or 20. ba rescue ba wani abu makamancin irin wani eh. kuma da suka sa abin nan bom jirgin ta yi drilling kafin ta tsaya suka fara shooting side by side ma abin zai baka mamaki kananan yara shekara sha takwas ashirin don sa bindigan nan ya ko ina jigidan nan eh. so sai suka yi unjustifiable kawai suka zo suka yi forcing ne ina constituency ma a harbi kofofin suka yi kokarin forcing din shiga suka shigo da suka shigo sai suka fara shooting to akwai wata yarinya ma da suke kusa da ni ita kafin ta yi moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta wata mata su idan suka zo 'yan ta'addan in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne wannan yaro ne wannan ta mace ce kawai kowa suke harbe kenan. A ba abin da ya dame su ai da suka zo lokacin da kafin jirgin ya tsaya bayan sun yi direlin jirgin so lokacin kafin jirgin ya tsaya sai suka fara buɗe wuta ta windo. in fact ni akwai yarinyar da na sa ta bani ruwa lokacin mana kan hanya da wuce just 10 to abun 10 minutes abun ya faru ba so ita ne ina ganin kusan number one victim a coach din saboda bindigar na zuwa ta glass kawai ita samu a ka tana haduwa a jikin matar ɗaya matan na miƙewa irin ta tsorata ita ma sai ga bindiga a cikin ta kawai to ni ina kokarin goyon flow to sai muka ji bindigan side by side gefen hagu da gefen dama wato ka san kamar dan tsauni ne haka shi da tsakiya to su kuma suna gefe da gefe a faunin to da jirgin ya jirelin sai suka sakko suka yi fosin suka fara zuwa first class dan muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai muzin ba suna saukar da su in mutum ba zai muzin ba ku harbe shi sai mu eh, yanzu kana kaduna ne ko ka wuce katsina a ina kaduna yi mana bayani da kuka tashi daga abuja karfe nawa kuka bar abuja zuwa kaduna mun bar abuja 8:30 ni dama na sai jirgi ana sai tiket dina idu ne to da na ga time din ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgin so na zo dawaki in ga wani aboki na sai na ga ato ainihin haka ne kubo iskoloza so sai na tafi kubuwa mun jira jirgin nan daidai 8:30 muka shiga jirgin nan muka fara tafiya a sorry daidai 6:30 muka fara tafiya so muna tafiya ne har ta zo jere ta yi sulo muka rasa sulo da ya ta yi ba dai alamun fasin za su da sannan kuma ta ci gaba sai take off so exactly 7:50 muka ji karan kawai muna jin karan kawai shikenan sai muka ji jirgin ya jirgin ya sauka daga kan track to kafin ta stabilizing a kan bayan ta yi shi kenan sai muka ji shutin din to kowa sai ya rikice to sai ka ji riga ta windo papapapapap da muka tsaya ne sai suka zo suka cikin oban jirgi saboda haka sun yi sa'a a namba 7 suka fara budewa da suka bude suka harbi wasu a ciki suka fitar da wasu a ciki sannan suka je akwai eh, taragon da ina jin ko nurtc mitin ne a abuja don ciyamomi kusan guda hudu na sa'anta aka tafi da su ko da katsina da sokoto da zamfar ciyamomi na union suka dawo coach mu na ji ina kwance suna cewa su harbi kofofin nan ba all means ya za su su shiga wurin to wasu suna ta dan tsauni to glass din mu sai suka fara firing kawai wurin firing din ne suka samu wasu to sai suka zaga suka kuma 17 shi yake daga 17 suka shiga ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kunne na ina jin ɗaya yana cewa musa me na ji kana ya ce wannan ke bata mana lokaci shi yasa na harbe shi dakata nan haji shu'aibu yanzu zamu gayyaci talban bauchi tahir ibrahim tahir dan fashin baki in ka bi jirgin sama da jirgin ƙasa da hankalinka yana kwance ko kai mai arziki ne ko kai kana mulki amma talaka da yake bin hanya to shi hankalinsa na tashe kuma <laughs> daman dai rai yana hannun Allah amma dai hankalinsa yana tashe rai ya hannun Allah ya Allah za a kai ya Allah ba za a kai ba kaga tun farko kenan kama an bambanta talaka da mai kuɗi mai kuɗi ya tafi lafiya talaka kuma an bar shi shi da halinsa shi da talaucinsa to kaga tun farko ba shi faɗa gaskiya ba kamata ya yi a ce yadda mai kuɗi zai hau jirgin ƙasa ya tafi lafiya to haka talaka ma da bai da halin ya hau jirgin ƙasa koko da zai hau bus na bin hanya bin titi ya kamata a ce a nan ma an kafa matakan tsaro da za su kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu. To amma yanzu abin da ke faruwa kaga 'yan ta'addanci sun tabbatar ma kowa cewa <laughs> tofa fa da na talaka da na mai kuɗi duk ɗaya ne. Darajansu ɗaya ne a wurin Ubangiji. Saboda haka in za a tashi tsaye sosai a yi yaƙi da wannan ta'addancin ba a yi shi rabi da rabi ba. sai ka ga an ta san musu kamar da gaskiya an ta san musu ana samun galaba a kansu sai bayan kwana biyu sai ka ji abin ya lufa sai ka ji sun taso to in ba an zai an yi maganin abin ne haƙƙi ba to ba za a kai sa ba da a baya an ce a yi jami'an tsaro ba su da kayan aiki ba su da makamai da kuɗin babu an kwashe ba ya abin da ya kamata ba to yanzu ko <clears throat> duk ɗan Najeriya ya tabbata cewa an sayi kayan yaƙi, an sayi manya-manyan uh, jirage da sauran na'urori wanda za a yi yaƙi wannan ta'addancin da shi. To tun da an sayi kayan aikin yanzu kayan aiki kuma yana ƙasa, to ya kamata a ce yanzu dai kan an yi maganin wannan abu. So saboda haka in za a yi a yi a yi da gaske, ba a yi shi rabi da rabi ba. kuma abin da ina ganin yake ƙara ba da ƙaimi ko ba da tasiri ma wannan tashin hankali da ake yi shine gwamnati takan yi bayani akan ta san wanda suke yin wannan abu ko ta san tushensa ko ta san wanda suke ɓadda kuɗinsu suke inganta abin ko kuma a'a an kama masu ma'aiwata aiwata abin amma ba a hukunta kowa ana bari kowa yana abin da ya ga dama kankace ko an neme shi an rasa ko kuma a'a ba a kai karshe a shari'ansa ba ko a yanke masa hukunci ko kuma a'a an yi sako da abin ko kuma a'a an san su amma ana kallon su to ya kamata gwamnati ta yi da gaske an ce akan tauna tsakuwa ne don aya ya ji tsoro ko mm. So saboda haka ya kamata gwamnati ta tattauna wannan tsakuwa A yaƙi abin da gaske wanda yake da laifi wanda aka kama shi da laifi wanda aka san yana da laifi to lalle ko a hukunta shi a gurfanar da shi. Wannan zai sa wanda suke yi su razana ko su daina. Amma a halin da ake ciki kaman kowa yana abin da yake ga dama ɗaya eh, abin da ya ga dama ne kuma sai a basu ko a bashi. A tulba ana cewa wannan yaƙi ko wannan faɗa da yake na 'yan shari kano ne zan mutane ne waɗanda suna cikin ƙasa ba wai yaƙi hmm. na ƙasa da ƙasa ba abun na buƙatar sa hannun kowa da kowa ne daga kan mutanen gari masu sarautar gargajiya jami'an tsaro kowa ma sannan ne za a iya nasara. Kwarai da gaske. Masu sauraro ku biyu makon gobe in Allah ya kai mu don ƙarin bayani kan wannan abun juyayen. a madadin muryar amurka ni nasura da mailika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum to sai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu da farko a yau mun samu ne daga Hajiya Gombo, Maman Gusau Zaria, tare da Honorable Bilkisu Ahmad Jos inda suka ce, Assalamu alaikum BOA Hausa. Hakika akwai buƙatar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki matakin tsayar da yakin da ke faruwa tsakanin Ukraine da Rasha. Sai kuma saƙo na gaba da muka samu kuma na haɗin gwiwa ne daga Yusuf Sani da babba Haruna Bajoga tare da Maniru Muhammad Manisko. Su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Bukatar Naira miliyan talatin a hannun gwamnatin jihar Zamfara da wani babban dan bindiga ya yi, ko kuma ya kashe mutane uku a madadin hakan. Abin firgici ne, don haka ya kamata jami'an tsaro su gaggauta kamo shi tunda haƙƙin tsaron rayukan al'umma ya rataya ne a kansu. Sannan shi kuma dan bindigar, meye ne talakawa suka yi mishi da har zai kashe su. Sako na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato alhaji umar fareba tare da adam gashuwa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka jerin har-haren da mayakan kungiyar iswap suka kai a wasu kananan hukumomin jihar borno a nigeria wanda ya salwantar rayukan jami'an tsaro da fararen hula abin bakin ciki ne da takaici ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya ma baki ɗaya. Amin sun amin. kuma dalla mun kuma gode da sakonnin naku ci gaba da aiko mana da sakonni. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari faɗakarwa kan watan Ramadana albarkacin watan. Na farko dai sunana Rabi'atu Abdullahi Muhammad sannan kuma mutane sukan ce ko yara sukan kira ni da mama rabi to falalar ramadan wato ba za ta iya kirguwa ba gaba ɗaya kowa sai dai ya yi ƙoƙari ya faɗi iya abin da allah maɗaukakin sarki ya bashi iko ya sani allah maɗaukakin sarki ya yi magana cewa yana daga cikin wannan falalar ramadan wato sauke mana alƙur'anin da muke bi littafin da ya zama shine jagoranmu inda allah maɗaukakin sarki ya ce shaharar ramadan allazi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان wannan shi ramadan yana da falala mai ƙarfi sosai sosai a wajenmu sa'annan kuma shi karan kanshi ramadan ɗin shine wata kwalli ɗaya can a cikin alƙur'ani mai girma wanda aka kira sunan shi daga cikin wasannin musulunci guda goma sha biyu to shine kawai za ki ga an kira ramadan ba a kira zulƙida ba ba a kira rabiul awwal ba ba a kira muharram ba amma an kira ramadan saboda girman shi da kuma ƙarfin abin da yake tafa da shi duk duk wanda ya tsaya ya yi wannan azumi kamar yadda Allah ya ce to daga ƙarshe zai sami takwa ita ce jin tsoron Allah saboda Allah ya ce inda aka yi magana a cikin alkur'ani mai girma cewa in mutum ya yi azumin to daga baya la'allakum tattaqun zai samu tsoron Allah a ciki saboda haka za ki ga a cikin lokacin falala ta Ramadan ana samun tsoron Allah sosai waɗanda ba sa ma damuwa da ibada suna yi tun ran farko na Ramadan zaki tarar mutane masallatai suna cika katin daga asubar har zuwa mangariba kuma har zuwa ƙarshen ramadan wannan falala ce a cikin watan ramadan kuma a cikin watan ramadan ana samun abubuwa na buɗi da ƙaruwa za ki ga cewa kowa ya kame amma zuwa wani lokaci mutum ba zai zama na cewa bai iya yin buɗe baki ba daga cikin falalar ramadan za ki tarar cewa kowa yana ƙoƙarin yin sadaka yana ƙoƙarin yin kyauta ana ƙoƙarin taimakekeniyar juna wannan falala ce ta ramadan ba ƙanƙanuwa ba sa'annan kuma daga ƙarshen ramadan Jordan akwai abu da za a cire na fidda kai saboda a bayar inda ya zama na cewa suna ce mai karfi wannan ma falala ce a cikin ramadan wanda babu a cikin wani wata a cikinta a takaice kenan allah ya tabbatar da alkhairi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Ibrahim almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Mr. Nelson. Ni Hanifa Kabir Isa ke mako fatan alheri. Ma'assalam.